بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna alhamis sha shida ga watan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda sai daidai da sha shida ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Muna nan cikin kitabu al-jadad littafi da yake magana akan jana'iza a wannan littafi mai albarka لا na na دار الهجرة إمام imamu malik ibn anas rahmatullahi عليه idan ba manta ba da rasul mu da ya gabata a wancan mako mun tsaya ne a ƙarshen babu na goma sha biyar a cikin kitabun jana'iz babu ma ja'a fi yau da ibn ta'ala za mu tashi babu na goma sha shida kuma babu ƙarshe cikin kitabul jana'i babu jami'in jana'i babun da ya tattaru al'amura da suka shafi jana'i ana babu ne wanda ya tattaro matsaloli da abubuwa mabambanta da suke da alaka da ita jana'i Allah ya samu cika da imani عبيد الله بن حدثني يا مالك عن هشام بن عروة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت daga Abbas dan Abdullahi dan Zubair yace na Aisha mata ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bashi labari أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تتاك من ذو الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت kamun manzon Allah ya koma zuwa ga mahaliccinsa ƙasa'arsa ta ƙarshe wa huwa mustanidun ila sadin lokacin manzon Allah yana jingina a kirginta ta tallafe shi wa asnat ilayhi da na ta kasa kunne ta saurari annabi ya kulu sai ta jera ce Allahumma kulli Allah kai mun gafara warhamni Allah ka ji kaina wa alhifni bin rafiqil a'la Allah ka riskar da ni ka haɗa ni da abokai aminai maɗau ana Allah ka sanya ni cikin annabawa da manzanni da sauran manya-manyan sami'ai cikin bayi. wannan shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya koma ga mahaliccinsa wannan hadisi hadisi ne wanda yake mutabakon alai kamar imamu bukhari ya fito da shi cikin littafin magazi babu da ke bayanin rashin lafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rasuwarsa haka nan imam muslim ya fito da shi cikin kitabun Fazaɗin, littafi da yake magana akan fadaloli da darajojin bayan Allah babu da yake magana akan fadala da darajar ummuna Aisha ana ya kara muka kuma imam bukhari da muslim sun fitar da waɗannan hadisai ne ta hanyar da imam malik ya rawaito cikin mu mana ta hanyar isham dan urwa daga abbas dan abdullahi dan zubair daga ummuna aisha ila kara a ruwayar bukhari ta wata hanya daga ummuna aisha qalat lana ya tace samittu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yake na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wa asnat ilayhi qabla an yamuta ana ji ta kasa kunne ta saurari manzon Allah kamun ya koma a ma'aikin wa huwa muslimun ilayya za'ru anan da Aisha ce ya dingina bayan sa zuwa gare ni wacce ta tace ta dingina shi cikin kirjinsa kenan ya jinjimo bayan gare ta ita kuma ta tallafe shi ta rikici ya kulu sai ta ji annabi yana cewa Allahumma firli wa rahamni Allah kai mun gafara ka ji kaina wa alhiqni bin rafiqil Allah ka riskar da ni ka haɗa ni da aminai abokai waɗanda suke madaukaka ana Allah ka haɗa ni da sauran annabawanka da manzanninka وحدثني annahu مالك أنه da عبيد an zantar da ni daga Malik labari ya isan masa anna Aisha ta kana na na Aisha Allah ya kara masa yadda ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزال صلى الله عليه وآله وسلم إلى شوى ما من نبي باب ولا النبي يموت جزي كوما كألا حتى يخير أنا باب ولا النبي جزي كوما كألا sai Allah ya ba shi zafi. Mana za a tuno a ba shi zafi ka zaɓi zama a duniya ko ka zaɓi komawa zuwa ga amalai. Allah. Wannan annabawan Allah ya ce wannan daraja. Ana babu wani annabin Allah da zai koma zuwa ga Allah sai Allah ya ba shi ba. Wannan annabi ne yake ba shi labari. Ranar da Aisha ta ce fasa mai sai na ji annabi shi ma a rashin lafiyarsa ta ƙarshe yana wannan addu'a. Yahudu yana cewa اللهم الرفيق الرفيق Allah ka haɗa ni da aminai maɗauka. Ba a rabtu annahu za'in. Ta ina jin ya faɗi wannan addu'a daga nan na sakankance na yi tsini na tabbatar cewa annabi tafiya zai ba zai zauna ba. zai zaɓe mu ba, kamar yadda ya zo a wajen ruwa. wannan hadisi imamu na malik ya rawaito shi bala har malam ibnu abdul malik cikin tawhid yana cewa sadarawa malikun an isham ibn urwa an abbas ibn abdullah ibn zubair an aisha yace imam malik ya rawaito daga isham dan urwa daga abbas dan abdullah dan zubair daga ummu na aisha Shi ne wancan hadisi da muka fara buɗe wannan babu imanin cewa aga ya kado an ya kuna dalikan mursal ya ce wannan ruwaya ta sama ta kusa zama ɗaya da ruwayan nan wato mursala wadda ta zo bala wato a cikin muwa ya ce ta kusa da zamo wannan ruwaya illa dalika takhir abinda kawai bai zo a ruwayar sama ba shine wannan zafi inda annabi ya faɗa a wannan ruwaya cewa babu wani annabi da zai koma zuwa ga ma'aliki sai Allah ya ba shi zafi wurin ya zaɓi zama a duniya ko ya zaɓi komawa zuwa ga Allah subhanahu wa wannan ne kadai ruwayar farko a wannan babu ba ta zo da wannan nafa. sai ce wa kadin wuya anan hadisi yace shi ma wannan hadisi da ya zo bala an rawaito shi musnadin musnadi muttasili zuwa ga annabi min wajhin sahihi da hanyoyi wanda suke ingantattu min hadisi ahli madina daga hadisin malaman madina wannan hadisi ya zo da zikirin tafiyir shi ma bayanin wannan zafi da annabi ya faɗa a wannan ruwaya bala yace babu wani annabi da zai koma ga Allah sai Allah ya bashi zafi wannan shi ba ya zo mausuli mutasiri da sanadi ingantacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wannan magana da malam yayi sai kuma ya kawo wasu daga cikin ruwayoyi za mu ga a cikin ruwayoyin da suka zo mausulai da sanadi ingantacce zuwa ga annabi wanda a ciki kuma ya yi bayanin duk wani annabi in zai koma ga Allah za a bashi zaɓi akwai ruwa da Imam Bukhari ya rawaito ita ma mausuliya cikin almagazi a babin da ya gabata da Muslim shi ma cikin fada'il shi ma a babin da ya gabata ta hanyar Muhammad ibn Bashar gundaru kenan daga Muhammad ibn Ja'far shi ne gundar daga Shuba daga Sa'ad ibn Isma'il daga urwa daga aisha Allah ya kara mata kaga wannan sanadi ne ingantacce ya nuna wancan bala din kenan ya zo ingantacce daga ummu na aisha ta tace kuntu asma'u na kasance ina ji daga annabi yamutu لا hatta نبي bayna ad-dunya wal akhirah Yadda namari yake. babu wani annabi da zai koma ga Allah sai Allah ya ba shi nan ko dai ya ku zaman duniya ko ya zabi abin da ke gurin Allah ta'ala a lahira fasamittum nabiyya suna da salama ya kula su imamci ya nabi ya faɗi wannan lokacin lafiyar sa kalau sai na ji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyarsa yana wannan addu'a Allah ma tafi wanda ya rasu a ciki sai irin na cewa ma'allazina al'amar mahu alaihi Allah ka hada ni da bayan da kai ni'ima gare ta ce nan, annahu kulliya ina jin wannan magana sai na tabbatar da cewa an ba shi shi ma wannan ba maganar da yake faɗa ba iya gabawa da suka gabace shi bane shi ma gashi. Allah ta'ala ya ba shi wannan jari. a wata ruwaya kuma ta imamun Bukhari da nan ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa huwa sahihul Da ce manzon Allah suna da ya kasance a lokacin yana lafiya kalau yana faɗin wannan magana Ya ce da ni innahu lam yuqdab nabiyyun kat lallai lalle lamarin ce, Allah bai taɓa karɓar rayuwar wani annabi ba hatta ya rama sa'ada humiyar janna sai an nuna masa makomarsa a aljanna ya ganta za a buɗe masa gidansa na aljanna da dukkanin tanadin da Allah ya yi masa a nuna masa a fili bayan an nuna masa sannan zai ce to kana so ka ƙara zama a duniya sai mu ƙara maka in kana son ka samu samu sai mu dauki rayuwa take bayan an nuna masa wannan sun mai hanyar wannan zai a ba shi da malam mashtaka yayin da manzan na ya kamu da rashin lafiyar su ta kashi wa a zara hulkan lokacin komawarsa ga Allah ta zo wa ra'asuhu ala fakhdi Aisha kansa yana gingina kan cinyar na na Aisha goshiya a ne sana da suke ce suma bayan ya suma falan ma a fata bayan ya farfado shakasa na la'awar shakfin bai su ce sai na ga idanuwan kawai sun tsaya suna kallon rufin ɗaki ina ganin wannan sun makalafi na biya Allahumma firra fil ahli Allah ka sanya ni cikin abokai waɗanda suke mata. mana abokan zama mafiya dauka ba. kuntu ina jin ya faɗo wannan sai mace idan na ya taro shi ke nan ba ni zaɓe ni ba ni zaɓi zama da ba dama waye za a nuna masa aljanna a ce kuma ya zaɓa ya zauna a duniya ko ta fita ba ya zauna musamman ɗan Najeriya ne zai zauna da Allah yau matsalar rayuwa ma da tsaro ya tsari shi amma ne ta mu ta ce izan la ya tsaro ta ce shi kenan ba zai zaɓe ni ba na tafiya ne ba a rab daga nan ya san cewa annahu حديثه الذي كان يحدث له هو ina gano maganar da ya taɓa gaya mana ne lokacin yana lafiya kalau ya ce babu wani annabi da zai koma zuwa ga Allah sai an nuna masa makomarsa cikin aljanna sannan sai Allah ya bashi gari ya zaɓi ne ko zama a duniya ko kuma komawa zuwa ga Allah to shi ma manzon Allah an bashi wannan zaɓi shi kuma ya zaɓi komawa zuwa ga Allah subhanahu wa wannan ruwayoyi ta bugar ruwayoyi ne ingantattu suna cikin Bukhari da Muslim da wasu daga cikin ruwayoyi kuma dukkaninsu a ciki mun ga wannan lafazi na zaɓi da Allah yake ba wa manzanni yayin da wa'adinsu shi sanya malam ibnu abdullah cikin al sai ce da wannan hadisin da hadisin farko kusan za ka iya haɗa su su baka abu ya ce hadisi wannan hadisi na lana aisha da cewa Allah yana bawa annabi na yufassiru ma qabla shi ke fassara hadisin da muka karanta a farkon ba da ya ce Allahumma qini warhamni wa alhiqni bil rahiqil a'la domin ya faɗi wannan addu'a ne bayan zaɓin da Allah subhanahu wata ana ya bashi. Ka ka a akalat kamar da na Aisha tana cewa ne innahu kuyira bainal baqa'i fi duniya wa bainal masiri ila ba, man tana cewa ne an ba wa manzan Allah da wurin ya zauna a duniya da kuma ya koma wurin Allah faktarar rafiƙan a'ala sai ya zaɓi komawa cikin bayan Allah cikin annabawa da sauran manzanni ya zaɓi komawa ya haɗu da ma'aliki wa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yughayyiru bayna ad-dunya wal akhirah illa dara al-akhirah malai ce kuma wani kawai yuwa dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a za shi zafi tsakanin duniya da lahira ina duniya ada wani kudi sun ba shi zafi tsakanin duniya da lahira me zai zaba na dai le an da duniya faniya saboda duniya mai tsari ba ce ya zai mutum zaɓi ƙararren abu akan wanzan zai ai ba ne balle kuma mutum irin manzan Allah sallallahu alaihi wa ma maqamin a wa in kana tsawilan علم إذا idan ما ba ba da ya riga ya wuce a cikin wannan duniya na rayuwar ɗan adam komi tsayin lokacin za ga mutum haka ne wanda ya shekara saba'in a duniya idan ya tuna abin da ya faru shekaru arba'in da suka wuce ai kaga ya faru a lokacin amma sai idan ya tuna shekaru kamar tatsuniya ya riga ya wuce a cikin duniyar ba mata fata ba ce wadan bakalikin tsayi adda'in aula yace gidan da kuma alherinsa zai wanzu ya tabbata ba yankewa ashe mutum da fifi ta gidan ladana shi nan ya aula bi tiyari lauyin shi ya fi cancanta masu hankali su zaɓa balle kuma annabawan Allah balle kuma manzon Allah sallallahu alaihi shi za ana ba shi zafi eh na ina gidan lafiya ai ko Abdullahi ibn Fuji kane shi wa Usman dan Fuji ai tare da suka dogara da wannan duniya ko ba su ce ba yace wani had an duniya fa inna na'imaha adghasu ahlamin wa dhillu zaid yace wata da duniya ka guji wannan duniya dan me yace fa inna na'ima domin hakika din ni'imar da kike cikin wannan duniya cikin daɗin da kike ciki a wannan duniya da za su anani kamar mafarki ne ai ga kwanta sai mafarki mai daɗi da ka ka zama kaza kana cikin kaza ana tafiya da kai da kaza ko ka samu kaza kana katin gida kaza ko ga ka kana cin kaza kana cin kaza daga an tashi ana zuwa na ta da shi ta ji ka tambar makaranta ko ta ji ka tambar makaranta za a ƙara ganin wannan abu ya yi shi ta haka ne duk da ne a ta gasu a halali kamar mafarki ne sannan zai ce wa zai yi zafi kuma duniya kamar wata inuwa ce ita kuma inuwa tana bushe dinin da inuwa ta kai da sanyi da daɗi kana zo na kana jin daɗi daga ranar ta zo kuma sai ga da zaman ka da zuwan ranar sai ga nan da nan ne kamar ni a ta bushe sai kuma wata ba wannan ba sai wanda yake tabbatarwa yana tabbatar da cewa ita wannan duniya ba ta kada ka dogara da ita don ba matabbata ba ce ina fata gani shi za wani ce dai duniyar da niyyar ma a bani ha ya ne wannan duniyar kaskantacciya tare da 'ya'yan cikin wanda suka ɗauke da abin zama? wa sallin hasalata yi masa sashi uku wa kunna biya. ka zamo a fatake a cikin ya ne ce alamu rabba a kama ƙarfi ya fiya wai ba baka labarin abin da ake faɗa cikin duniya ba ne iya duniya ta kunu da ne kimiyya ita ba duniya ita take cewa masu zama cikin ta hazari hazari min tiqabi fati ku yi da ka tsantsan ku shiga tsayin ku daga hukuma ta da kika sai na tattaro ku na tattaro ƙarshe kuma in juya muku ba ka duniya sai ta daga ka ta daga ka a garin gobe kamar da doka shi za wani yake kan min malikin rufi'at lahu alama da yawa mai mulki a kan daga mutum cewa ne cewa ne falan ma ana yayin da yake kokoluwa ma ce dole ba ga bane shi na jirran da suka daga ka suka ce je kai je kai da a ne Allah kana yadda ko ce wallahi ka Allah ne a hadisi isa yace mayafi na ne shin kai yace ne rawani na ne duk wanda ya gaje ni akan wannan ya dau isa da takama ya dora ya dauka ya ce shi na karya maka da kowa yake ma'ana sai ya faɗi da kaga shi kenan da kamata ka bizar da wannan duniya ka dauke ta wata ina fata gani shi zan ya bayar da za a bawa wa manzana zafi tsakanin duniya da lahira kuma ya zaɓi duniya me yasa saboda ita duniya ai ba matambata ne ban tukiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun sa'annan waɗannan hadisan guda biyu zamu ga manzo Allah ya addu'a yace Allahumma qilli wal amni wa alhiqni bi rafiqil a'la menene rafiqul a'la wasu malamai suka ce shine wani matsayi na kokoluwa cikin aljanna mana Allah ka bani wannan matsayi na kokoluwa cikin mutum wasu malamai suka ga ba wannan ake nufi ba annabi yana nufin wancan aya wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wasu ash-shuhada wa salihin wa hasuna ulaika Allah ce duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa waɗannan za su kasance ranar la'ira tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su ma allazina nama Allahu alaihi min annabiyyi daga annabawan Allah was-siddiqin da siddiqai was-shuhada da shahidai was-salihin da salihin Allah ya ce waɗannan kuma su zama abokan zaman ba ƙaramin kyawawan abokan zama ka samu ba haka ba ne da ke kasancuwar waɗannan su zama abokan zama ka wuri guda wannan ba karamin alkhairi ba Allah ya haɗa mu da waɗannan bayan ma'ana abinda wanda yake nunawa kenan manzan Allah ya roƙi Allah ya haɗa shi da waɗannan bayan ya haɗa shi da annaba wanke annaba manzanni sun shi domin duk manzo annabi ba dai annabi ne manzo suna ba dan gani to tunda aka ce ma annabiyin har manzanni ma'ana yana roƙon Allah ya haɗa shi da manzanni da salihai da siddiƙai da shahidai a guri guda ranar ma'ana ya haɗa shi da waɗannan manyan bayina zama su ne abokan sa a gidan lafiya ina fata gani kenan wannan addu'a ce wanda take gagaru babu ne cikin nema kai kama don Allah Allah ya maka wani musamman tun daga Allah ya ce duk wanda ya ba Allah ya ba annabi Allah zai haɗa shi da waɗannan bayanai Imam Tabarani ya rawaito hadisi wani bawan Allah ya zo gurin manzana cikin sahabbai ce ya manzana ina kaunar ka fiye da rai Ya ce idan na tuna ka ko a gida nake ba na iya bacci zai na kuna gona gona ganka sannan hankali na yake kwanciya ga soyayya ta kashe ne sai ce to amma san hankali na shiga shi ne sai na tuna cewa idan ka koma ga Allah ma na koma ga Allah muka tashi a kiyama yake kai za a haɗa ka da sauran manyan bayan Allah annaba da manzanni abubuwa ni kuma ko na samu aljanna ba lalle ne in samu daraja da matsayin da zan ya ce wannan abun kawai na tuna ta hankali na tashi cewa za mu kai lokaci da kuma ba zai yi ne haduwa da kai da ya wannan tambaya ta magana da kan da ya shiru ba shi ya shiru yana jira ansa daga Allah yana jiki da mala'ika biyu ne sun kasa wasu aya wa masu yi Allah a wasu su فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ashe kenan ko da mutum ba annabi ba ne, ba manzo ne, in ya kyautata ayyuka yi ayyuka na gari ya zama cikin zane an bayi akwai yiwuwar ya kasance kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana kwatantarwa kenan akan yin addu'a musulmi ne makansa addu'a ta neman gafarar Allah da neman ra'ama. dan koyi da manzan Allah sallallahu alaihi da shi ma yana kuma shi ya fi da mai koyi abu na uku wannan hadisi yana nuna mana addu'a ibada ce addu'a ibada ce me yasa saboda a cikin ta akwai ikhlasi da kankan da kai da mai da namura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna wannan ai kankan da kai da mai da al'amura ke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan shi ke tabbatar da hakikalin imani da bawa in ya zama mai kankan da kai mai mai da al'amura ke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan wannan hadisi abu na hudu yana nuna mana cewa annabawan Allah da manzannin Allah sun fi kowa jin tsoron Allah ta'ala kuma sun fi kowa ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi za ma suka fi kowa girman daraja a gurin Allah domin kuma aka yi manzo da an gafarta mu na kan laka Allahu ma taqaddama min jika wa ma ta haka Allah yake amma kaga abin yake ba su warhamni wa alhiqni bir rafiqil a? ashe kenan mu da ba a yi wa gafara ba mu muka mutum canja mu tsaya tsayin daka Me yi ne yi waɗannan addu'o'i shi ta abu na biyar wannan yana nuna cewa tsoron mummuni ga Allah da kwaɗayinsa da rahamar Allah ana so su zama daidai da daidai musamman a irin wannan halin da yake hali na rashin lafiya halin da yake jin kamar mu tashi ana so ya haɗa tsakanin jin tsoron laifukan da ya aikata idan da jin tsoron wannan yana tsoron Allah sannan ya kwaɗayin irin rahamar da Allah yake da ita sannan idan abin ya ƙara matsawa sai kuma ya rinjayar yadda rahamar Allah shi da magana ce kada ɗayan mutuwa ta zo masa ba ce yana yi wa Allah kyakkyawan mutu. wannan yi wa Allah kyakkyawan mutu din sai Allah ya ka abin da kake ma Allah zato na cewa zai ji ɗanka zai ma rahama zai yafe ma sannan ya amincar da kai daga abin da kake yin tsoro sai ya shi na shi zama su ne zama mai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawan ne ina fata gani abu na ƙarshe wanda hadisi yana nuna idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya maka gafara ya tsaya tsayin daka ya yi addu'a yaro ga Allah gafara wa ya fi cancanta shi ne ya Allah ba ka mu sauran mabiya mabakai don manzan da yakan yi abu ne dan mu ku da kan kama na kofi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah Allah ya tabbata wa da sani malikin anna أن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر Allah ya kara musu yadda ya ce. inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ahdakum lallai dayan idan mata idan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi za a dinga nuna masa makomarsa inda zai koma ranar lahira safa da yamma da safa za a nuna masa da yamma za a nuna in da min ahli janna in ya kasance cikin yan aljanna to makomar ta tafi min ahli janna daga makoma irin ta yan aljanna za a nuna wa in kana min ahlin na idan ya kasance ma cikin yan wuta Allah kiyaye mu min ahlin na shi ma makomar ta za a nuna masa ne daga cikin yan wuta da ku idan aka buɗe masa aka nuna masa a kabari sai a ce za haza aduka wannan shi ne makomarka ne wurin zamanka hatta ya ba'ataka Allah ila yawm har zuwa ranar da Allah zai tashe ka a ranar alkiyama ka wani wannan wannan hadisi shi ma hadisi ne mutafakun alai. domin imam bukhari ya mutum shi cikin kitabul jana'i babun da ke bayanin mamaci ana bujiro masa da makomarsa safa da yamma muslim ma ya fitar da shi cikin littafin siffar aljanna da kuma sufofin ni'imarta da yan aljanna babin da yake bayanin ana hujuru da makomar mamaci safe da yamma a aljanna ne ko a shi ma dai wannan hadisi imamu bukhari da muslim sun rawaito shi ne ta hanyar da imamu malik ya rawaito ta wannan hanyar ta sun na zahabiyya ko hanyar malik نافع عن kuma bana معنى ابن عبد البر yana cewa haka za na ya haka ya aya ibnu yahya allazi ya rawaito wannan hadisi karshen yake hatta ya ba'athaka Allah ila yawmil qiyam har Allah ya tashi ka zuwa ga ranar alkiyama haka ya zo da wannan nan a wata ruwaya sai ta zo da riwayar ka annabi kenan hatta ya fa'alaka Allah yawmal qiyamah babu ila har zuwa lokacin da Allah zai tashi ka ranar kiyama a wata riwayar kuma sai aka ce hatta ya ba'athaka Allah ilayhi yawmal qiyamah da ce wannan shine makomarka mazaunarka har zuwa lokacin da Allah zai tashi ka zuwa gare shi a ranar alkiyama kaga wannan ruwa ta fito da ma'anar ba cewa ma'ana wannan wurin da aka nuna ma ranar lahira idan an tashi kallon wurin za idan aljanna ce wannan farin ciki idan ma ba aljanna ba ce nan dai za a mai to me ake nufin cewa za a bujiro masa da makomarsa ta da yammaci wasu cikin malamai na cewa abinda ake nufi za a nuna masa makomarsa da safa da yamma su ɗaya safiya ɗaya yamma ɗaya za a nuna masa daga nan ba za a ƙara nuna masa sai zama a wannan ma'anar addaya ba ta kan ma'ana kenan sai zama ma'anarsa la tasilu ilayhi ila yawm al ba za ka kai ga wannan gurin ba da aka nuna ma in aljanna ce in wuce ce ma ka kai rana wannan shine ma'ana ta farko za a nuna masa so ɗaya makomarsa ko wuta ko aljanna nuna ma ta safa so ɗaya nuna mai da yamma so ɗaya shi ke zama za su ara nuna masa ma'ana ta biyu suka ce a kullum sai an nuna kullum da samu za a nuna masa makoma da yamma ma za a nuna masa har zuwa lokacin da za a kashe suka ce abin da ake yi to shin wannan ran za a nuna wa ko har gangan jiki me za a nuna a ran nasa za a nuna ko gangan jikin ma za a nuna wasu malamai suka ce ran za a nuna masa ransa za a ke nuna wasu ka ce a haɗe gangan shi ma gangan jikin nasa za a ba shi wata ƙwarya-ƙwaryar rayuwa irin ta barzan sannan a dinga nuna masa safiya da yamma kuma wannan babu ne mai wahala a wurin Allah ma za ni ka alin lafiya a ko ba ka wani ba abu ne mai wahala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya wani abu ne mai sauki wurin Allah to idan aka ce safe da yamma tare da cewa shi mamaci ai ba maganar safiya da yamma a wurin ya ba mu ya ki da ake nufi da ake nufi safiya da yamma ta duniya Safa da yamma na duniya domin shi mamaci maganar safe da yamma kuma ya ba mu shi da wurin sa daga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu maganar kuma ne ta da yamma ina fata gani to amma wannan nunawa ko wannan nuna su su malamai suka ce ban da shi wanda ya yi shahada a wurin yanki me ya suka ce saboda shi da malami kuma shi da ma kai tsaye a aljanna ran wuce ina fata an gane suka ce to an shi wani wala ta kamar da nabi na kudu yau bi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun don malamai suka ce a ashi sai dai shi za a nuna masa ne da shiga ransa a gangar kuma a tabbatar masa da cewa wannan shi ne bayan ransa ya tabbata cikin gangar da inda zai koma ba don kuma domin bisharar ta ƙara zama maɗaukakiya mai daraja ta zama ta daban fiye da sauran wato mutane ina fatan gani wannan da yana nuna mana musulmi ya yi kokari ya aikin ce domin a nuna masa alkhairi ya guji aikin banza ka a nuna masa shari'a Allah ya shi a nan manzo Allah yana cewa in kana min ahlil janna wa min ahlil janna dan zamu ga sharadi da jawabin sharadin sun yi daidai in kana min ahlil janna wa min ahlil janna an samu ittihadu shafi wal jawab malamai na cewa idan an samu ittihadu shafi wal jawab ya kamata a kaddara wani abu tsakanin wannan sharadin da jawabin zai zamo in kana min ahli janna in ya kasance cikin yan aljanna to zai zama mai fa maq'aduhu min maq'idi ahli janna zai zama makomarsa matabbatarsa daga irin matabbatar da Allah ya tare da wa ɗan in ya kasance cikin yan wuta shi ma mazauninsa da matabbatarsa daga irin mazauni da matabbatar da Allah ya tana da wasu wannan shi ne mana sakamakon abin da ake ina fata gani wannan abinci na farko yana tabbatar mana da cewa aljanna da wuta kenan Allah ya halice suna nan ba wai na ranar lahira Allah ya halice a suna nan tini Allah ya halice domin ga shi nan an nuna wannan an nuna wannan dan wuta an nuna man wuta dan aljanna an nuna masa aljanna kuma suka ce da ne na alqur'ani da hadisin sun tabbatar da misali aljanna Allah yana cewa ya adamu sun an ta wajen dukkan sani kuma ga Allah ki da nan adamu ka zauna kai da iyalinka cikin wannan aljanna wa kula min arada ku ci kuma cikin yalwa wannan ita ce aljanna da Allah ya so ku ke da ba kamar yadda wasu yan madara su suna tsayiya suke cewa a a wannan aljanna wai wani lambu ne a duniya aka ajiye annabi adam da na awwa ba wannan magana ba ce a a aljanna da Allah ya da za a mai da bai don bayan Allah ya saukar da su daga aljanna an jirce ne rayu a duniya sannan kuma ne wanda ya yi ba Allah zai jawo cikin wannan aljanna sai haka wannan aljanna ce ga kuma ni faɗin Allah ya bani adama na ce nan na kuma shaitan ya ku yan adam kar ku bari shaitan ya fito kama a kare da min aljanna kamar yadda ya fitar da ku daga aljanna ka ga me kenan ya nuna asalin annabi adamu da nan wannan sura aljanna haka wuta Qur'ani ya tabbatar da Allah ne ina ba ta domin me Allah madaukakin sarki yana cewa annaru yuqraduna alaiha ghuduwan bash za a dinga nuna bai auna da jama'a sauya ta ba da yamma wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna inda ma da ranar na ira za su gina fir'aunin azaba wanda take mafi tsaye da hadisan annabi zana ce ibtala'tu ala aljanna na shiga aljanna shi jiya na shiga aljanna yace sai daga mafi yawanci yan cikin ta talakawa ne wata ruwa ya ce jiya na je aljanna sai na wani sarkin gida na ce nawa ya yi wannan da ya yi na umar ɗan kuma da yana da wani Allah ya ce kamar in shiga cikin gidan gami ya aka tanada sai na tuni shi sai ya ya na amma nan ya ce ba zan maka kaga shi kuma tun yana duniya ba an gano gidansa kaga na biya kano amma duk da haka wannan bai sa ba ya shan in kai ne yanzu aiki kenan kai kuma na aiki amma ka ga jajircewa ya ci gaba da ne da aiki abu na biyu wannan hadisi yana karantar da mu cewa wajibi ne musulmi ya yadda ya tabbatar da cewa akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa akwai tashi bayan mutuwa amma baka yadda ba Allah ya haɗa misalai da yawa da yake nuna akwai tashi bayan mutuwa dama mutuwar kowa ya da gaskiya ce ko akwai mai kokwantar mutuwa ba to tashin ma ka tabbatar Allah ya ajiye mu misalai ya ce wa an zanna mai da samai ma ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habban hakim والنخل na لها طلب نضيد رزقا من don saukar da ruwa daga sama ya kasa tana bushe zama ta ciyace da ruwan sama ya sauka sai ta kumbara sai turu kaga ya tsama mata rayuwa da mai bayan da ta aka fitar da tsirrai wanda ƙarshe kuma a girbe shi a sama da ta biyu manya-manya ya yi ya'ya dodo ya ce duk yi mai ne rinkan ne ba dan ba ya ce wa a yi na biyu wanda ta mai maraya can macanciyan gari da wannan ruwa da a bushe yake amma bayan babban ruwan sama sai ya buga ni ko ina kore shan wani sha'awa bayan Allah sai ya buga wannan misali zai ce ka zalikan yadda aka yi wannan ƙasa tana da tafiya ta tashi haka za a fitar da ku da abubuwan ku bayan ku kawai ana ruwan sama Allah zai ya da ruwa yanzu ruwa ya fito da sama shi na wani wani ce wataran arda hamida sai za an zanna alai alma a tazzar wawa fa sannan za a bushe ana son kaje wani ta kumbura ta karu wa an fatin min kulli zaujin bahi ta mutum da salama masu kayan ta ne ce ka bi annan ma ina fata gani wannan saboda Allah shi ne da gaskiya wa annahu yuhyi mauta kuma da shi ke rayar yadda aka ta sama aka ba. to kaza ji da kamata ka yi san ba cewa wai Allah ya dawo da kai wani abu ne mai wahala kuma ya faɗa wani wani so wanda bai yanzu mun kan da su mai biyu shi ya kaji Allah da ba ka ya samar da shi ne dawo da kai dan mu Ya ce wa huwa wani alayhi dawo wani ba ta fito kirkirar abu bayan babu shi shi ya fi sauki ko ko bayan an lalata ba dawo da shi ya ya mu ya fi hannu kenan dawo da kai ya fi sauki ina fata gani wannan hadisi yana nuna mana ka yadda za a mutu kuma ka yadda za a tashi abu na uku wannan hadisi yana tabbatar da alama kamar domin wannan alama ce tana daga cikin azabun kabari wanda mun yi bayanin azabar kamari a darussan abu na hudu wannan hadisi yana nuna ran da ke jikin dan adam bayan an zane shi ba zai tsari Allah yana aje shi a wajen ina fata an zane ma'ana yana tabbace gurin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa kuma ranar da za a dawo da ran zuwa gawa zuwa ga shi ne wannan rai din sai kuma ya tashi wannan kenan yana nuna ran baya karewa me yasa saboda ya wannan abin da ake nuna ran ne yake gani da wani bangare na hannun sa'annan hadisin yana nuna cewa rai idan an dauke shi mai da shi yake zuwa ga inda ga hadisi mun karanta ya za su zo sama a buɗe a wuce gara mara imani ne mutum za su shi. ba kamar yadda da abdul yake cewa ba shi ya tafi kan cewa rayuka bayan an zare su suna kewayawa ne a makabartun masu wannan rayuka shi zan ya an nuna ran ne hadisi abin da ya tabbatar zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ake daga wannan rayuwa din zuwa ga dan adam me ke tabbatar da haka Allah yana cewa Allahu yatawaffa al-anfusa ila mawtiha Allah yana karɓar rayuka lokacin mutuwa wannan shi nan wanda Allah bai kaddara wa mutuwa mutum ka tsara yau da kima na yi haifuna ina ke cewa bacci karamar mutuwa fayyum sukun na ji tsaba a nai almau a ran da Allah ya kaddara wa mutuwa zai yi daga wurin Allah ke nufi wa yin filin kukura ila ajalin musamman wanda ko ba kaddara mutuwa ba zai Allah ya shafi sun Ya barka. Ci gaba da yin za ita ma ila ajalin musamman zuwa lokacin da Allah ya zuba lokacin ne ita ma sai Allah ya ina fata gani kenan wanda yana nuna ma'ana rayukan kenan suna wurin Allah ta'ala ba wai yawo su yi a tsakanin wato kaburburan mamata domin wannan nasi bai tabbatar da haka ba amma nasi ya tabbatar da cewa rayuka suna wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu cika ne وحدثني عن مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ابي هريره daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullu adama ta al-ard zana ce kowanne dan adam ƙasa za ta ci cinye gangan cikinsa illa ajabar zana zana ce sai ka shaukan fasu shi ne kare ta gabata ce me yasa Allah bai kaddara ta zaki cinye shi ba sai ce min hukulika saboda daga shi ne aka gina rayuwar dan adam halittarsa wa min hulurakau kuma daga shi ne ranar lahira za a gina Bana ana yi wa wannan busar sauran abubuwan jikin da suka zama kasa su ne za su juya su dawo da suke jin su haɗe da wannan kashin sai ta sai fito daga ina daga kabarin wannan hadisi shi ba hadisi ne sahihi domin imam muslim ya fitar da shi cikin sahihin sa shi ma ta wannan hanya da imam malik ya rawaito cikin muwatta ma'ana ta hanyar abu gina tsanin a muslim ya rawaito shi ne cikin kitabun kita babin da ke bayanin mana bayan musa ta farko zuwa ta biyu shekara nawa da har a muslim ya zo a wata ruwaya daga abu huraira za ya ce ma bainan ne arba'u tsakanin musa farko zuwa ta biyu ana bayan yi musa ta farko kowa ya mutu lokacin da za a yi Musa ta biyu kowa ya tashi ya ce arba'u akwai arba'in sai almajiran abu wurin suka ce ya ba arba'u na yau kwana arba'in ne tsakani ya ce abinci kala abinci ce a a na ke in tabbatar da cewa kwana arba'in ne ko kwana ko shekara mana ba ni da tabbacin wannan Allah ka yi kai, Allah da ya ce a cikin suka ce arba'u na shahar wata arba'in ya ce a baiki suka ce arba'u na sana shekara arba'in ya ce a baiki duk da ruwaya ta zo ta tabbatar da cewa wata ruwaya daga wani abu gore da shekara ana daga busar da kowa ya mutu a duniya zuwa kuma a busa kowa ya tashi fiyan shekara summa yunazzilu Allahu min as-sama'i ma'a nan da Allah ya saukar da ruwa daga sama kaga wacce misalin da Allah ya faɗa ka zalika ruwan da sauka bayan mutum da mutane su kudo kamar yadda ka san su haka ba ki kashi da kansu shi na wani wani ya ce za a fito kamar tsari kamar ka shiga gona duk ka gaba bari na tafiya ko ka ga irin fari sun cin karo gari Allah kiyaye idan kin wannan farin suka ci gani za ka kama wani ajiyar daga sun sauka kan gona ƙasa da awa ɗaya ne da zuciya Allah ce kushe an abu saru idanun kowa ya fito ya minan min da ajdat suna fitowa daga tsawurwura ka kuma jaradun mutash ka fari ne masu ne ya zuwa kuɗi kuma mutum yana fitowa daga tsawon zai ji kira kana fitar ba ka dan kira ka mu motsa ina ila da kawai sai sauyi zuwa ga wannan kira ba wanda yake yin ba shi ba يقول الكافرون هذا يوم عسير wannan rana ce kafin su yi rana ce mai wahala Allah kare to shi ne maza ce bayan mutu da su yi fito kama ya mutu bakuru kamar da su ke fito kana maza na ya ce wa laisa min al-insani shay'un illa yabla babu wani abu cikin dan adam face sai ya zama kata illa azman wahidin su wani kishi guda wa huwa ajabu zanab shine ajabu zanab wa minhu daga wannan kashin ne yurakkabu al-qalbu yawm al-qiyamah daga shine za a gina halittu a ranar lahira a lokaci yayi mu tsaya za mu tashi kan bayani kan wannan hadisi kowa ne kowa kasa take ba darasi mai zuwa za mu tashi

ya amincin da su ya ba su lafiya da shi kamarin su a dattijo da ya rasu ya zaki gaya min a mawadar ba na ji kaka da rama na ya fi mata ana ya kamarin da ana ya sanya a ba kowa ana ya sanya shi ne da ya yi da zai yau da kafara ya zarki abin da ya bari dukkan nan wata ba ta ruwa ke ana da yi kansu da rama ana sanya kyakkyawan kashe ana ba mu lafiya ana ba mu zaman lafiya ana kaula a wani shugabanni da gari الأحياء وحكم شر الرياء والمسكة اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين